بسم الله والحمد لله وصلوات ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwana cikin musulunci masu albarka za mu kasance tare da ku bi iznillahi ta'ala a cikin wannan darasi da kuma darussa da za su biyo bayansa tare da muhimmin maudu'i za mu tattauna a kansa mai taken ahkamu siyami wa muftiratuhu za mu tattauna akan wannan maudu'i saboda wajibi ne musulmi idan ya zo yin ibada ya san hukunce-hukuncenta ya san sharuɗanta da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta wannan topic mai albarka hukunce-hukuncen azumi da kuma abubuwan da suke karye shi azumin za mu yi darussa da yawa a kansu domin su zama mana matashiya haskakawa ga ibadar da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa musulmai aikata ta sau ɗaya ko wata ɗaya a cikin watanni goma sha biyu da ake da su a shekara wato ibadar azumin ramadan kamar yadda kuma akwai azumin muka na nafila ko na kafara ko na bakance wasu daga cikin hukunce-hukunce da za mu ambata sun keɓanci ramadan ne yayin da kuma wasu daga cikin hukunce-hukuncen su kuma suna da alaka da azumi ne gaba ɗayansa wadda ya kunshi azumin kafara da na bakance da azumin ramadan da azumin nafila da sauransu amma za mu fi ba da ƙarfi lokacin da muke bayani akan hukunce-hukuncen azumi akan hukunce-hukuncen da suka keɓanci watan ramadan saboda kasancewan shi ake cikinsa ko kuma shi ke kusa da mu lallai wannan topic yana da muhimmanci saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana shari'o'i ya nemi mu aikata su mu yi su kamar yadda shari'ar musulunci ta yi bayaninsu kamar yadda bayanin su dalla-dalla ya zo cikin alkur'ani ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan ku haka ne a zauna ana bitar hukunce-hukunce mabambanta masu yawa da suke da alaka da azumi a lokacin azumi wannan abin yana da muhimmanci saboda bitar waɗannan matsaloli da kuma hukunce-hukuncensu tare da kawo musu dalilansu na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin menene sharaɗi da sai ya samu kafin a aikata ibada menene kuma rukunin ibada menene wajibinta menene sunnoninta menene mustahabbanta yin waɗannan bayanin yin waɗannan matashiya su ne za su jagoranci musulmi ya aikata ibadar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi aikata ta ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata ta domin mutane su kwaikwaya daga gare shi kamar yadda sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li ta'khudhu anni manasikakum wato ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yin sallah aikin hajji ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka kuma azumi da dukkan nau'i na bauta ba a so ba wa ya aikata shi face ya san hukunce hukuncen Allah a cikinsa shi yasa malam mai ahalari yake cewa baya halatta ga bawa mukallafi wato mai hankali balagagge shi ake kira al-mukallaf baya halatta a gare shi ya aikata wani aiki face ya san hukuncin Allah a cikinsa in dai abu ne na shari'a to Allah subhanahu wata'ala ba zai karbe shi ba ya baka lada a kai ya karbi ka. sai in kayi don shi na biyu kuma sai kayi yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yiwuwa kuma ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ibada ba face ka karanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan ibadar cikin hadisansa ka karanta yadda Allah yayi bayanin ibadar a cikin alkur'ani ko kuma a cikin littattafan maluman fiqihu da suka karanci alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sa'annan kuma suka tsamo mas'alolin daga waɗannan littattafa guda biyu ina nufin littafin Allah da kuma littattafan hadisai suka kuma tsamo mas'alolin da suke da alaka da ita wannan ibadar da kake so ka da kuma hukunce-hukuncenta sa'an nan suka fitar da muhimman abubuwa da za a iya kiran su rukunai da dole sai an same su kafin ibada ta karbu suka yi bayanin menene sharaɗin ibada suka yi bayanin wani abu ne yake wajibi a cikin ibada wani abu ne kuma a'a matsayinsa a cikin ta ba wajibi ba ne in an aikata shi yana ƙara kyan ibadan yana ƙara lada ga wanda ya aikata shi in ko ba a yi shi ba baya ɓata ibada a takaice ko mutum ya karanta alkur'ani da sunna ko kuma littattafan fiqihu da suka yi bayanin ibadun nan tun daga sallah da abin da ke kafinta na alwala da tsarki da sauransu har zakka da kuma aikin hajji da azumi wani a bangaren ibadat kenan sai kuma bangaren mu'amaloli mutum ya karanta littattafin fiqihu don ya aikata abin dai kamar yadda shari'a ta nemi aikata idan wani ya gagara baka samu ka ɗauki alkur'ani ko sunna ko littattafan fiƙihu ka je wajen malami aka maka karatun harafi bayan harafi baki bayan baki ba to mafi karanci in ji malam mai adar ya ce wa yas'alal ulama kar ka aikata ibada face ka tambayi maluma ka tambayi malami me ake so ne na yi dangane da azumi menene ma azumi wannan shi yake nuna muhimmancin jerin darussa da zamu yi insha Allahu Wanda za su haskaka su ƙara bayani ga ɗaukacin musulmai kan ibadar azumi musamman kuma azumin watan ramadan da fatan allah ya mana jagora allah ya karbi ayyukanmu ya fahimtar da mu addininsa yan uwana da kuke kallo na ta wannan kafa mai albarka lallai abu na farko da za mu fara ambatawa a wannan darasi shine hukuncin azumtar ramadan hukmu siyami ramadan gaba na farko a tafik ɗinmu mai muhimmanci ahkamu siyami wa muftiratuhu hukunce-hukuncen azumi da kuma abubuwan da suke warware shi abubuwan da suke lalata shi azumi ɗin abu na farko da zamu ambata shine hukuncin shi azumi menene hukuncinsa azumin ramadan shin wajibi ne ko sunna ne ko dai halal ne menene hukuncinsa lallai dai hukunce-hukunce da ake da su a musulunci hukunce-hukunce ne guda biyar kuma a cikin wannan darasi mai gaɓoɓi da yawa za mu yi bayanin hukunce-hukunce da yawa wa'anne abubuwa ne haramun ka aikata su a azumi wa'anne abubuwa ne suke makaruhi mai azumi ya aikata su wa'anne abubuwa ne dole mai azumi ya aikata su wajibai wa'anne abubuwa ne suke mustahabbai an so ya aikata su wa'anne abubuwa ne mu ba ya halatta waɗannan su ne hukunce-hukuncen guda biyar wajibci makaruhanci haramun eh, mustahabbanci da kuma halacci wajibi mubah haram makruh ibaha to kafin mu ambaci matsaloli da kuma hukuncinsu za mu ce mas'ala kaza a cikin azumi hukuncin ta wajibi ne mas'ala kaza a cikin azumi hukuncin ta mustahabbi ne mas'ala kaza ko yin kaza a cikin azumi haramun ne yin kaza a cikin azumi makaruhi ne yin kaza a cikin azumi mubah ya halatta to kafin mu zo bayanin mas'aloli ƙanana a cikin shi azumi din za mu ɗauki azumin da kansa shi azumin watan ramadan da kansa menene hukuncinsa lallai azumin watan ramadan wajibi ne wajibi ne me nuna wajibcinsa ayoyi daga alkur'ani hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i musulmai gaba daya wato azumtan kwana 29 ko 30 na watan ramadan a cikin watanni goma sha biyu da ake da su a shekara wajibi ne ga sifofi ko ga nau'o'i na mutane da za mu ambata za mu ambaci mutanen da su azumin ba wajibi ba ne a kansu sakamakon wasu uzurori idan muka zo nan gabar za mu yi bayani amma dai mataki na farko mu sani azumtan azumin watan ramadan wajibi ne kuma na ce ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malamai waɗannan abubuwa guda uku su ne suka nuna cewa yin azumin wata sukutum mai kwana 29 ko 30 wajibi ne akan kowane musulmi baligi mai hankali sauran sifofin kuma za ku ji su insha Allahu a cikin darussanmu masu zuwa aya ko ayoyi da suke nuna wajabcin azumtan watan ramadan daga cikinsu akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah subhanahu wa cikin wannan ayar yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani mun wajabta muku yin azumi kamar yadda muka wajabta shi ga waɗanda suke gabaninku na al'ummomi lafazin kutiba alaikum siya. an wajabta muku an rubuta muku malamai suka ce yana daga cikin lafuzan da suke nuna abu wajibi ne wato an rubuta muku rubutu na cewa dole ne kowa ya aikata kowane musulmi ya aikata don haka yana daga cikin lafuza da suke nuna wajabci kamar yadda malamai suka tabbatar lafazin kutiba ma'anin kutiba asalinsa shine furiba ko eh, daga kitaba ko kuma daga far wato an rubuta muku rubutu na wajibi ko kuma an farlanta muku a zumtan kwana 29 ko 30 gwargwadon kwanakin watan wani watan wani ramadan din yakan zo ya kwana 29 wani yakan zo ya yi 30 amma dai galibi wata yakan yi na musulunci yakan yi kwana 29 ne yakan samu ɗaiɗaiku kuma da suke cika saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza ya nuna cewa wata kam ai kwana haka ne goma da wata goma da kuma tara sai ya toge guda ɗaya daga cikin goma ɗin kenan 29 sa'an nan abin da za mu ɗauka daga ayan nan an wajabta mana yin azumi kamar yadda aka wajabta wa al'ummomin da suka zo gabaninmu kenan wajabta azumi bai taƙaita ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita kadai ba a'a amma wajabta shi ga al'ummomin da suka zo gabaninta kamar yadda sallah Allah wajabta wa wannan al'umman ya wajabta shi wa al'ummomin da suka zo gabaninta tauhidi dukkan annabawa da Allah ya turo su ya turo su ne da kadaita Allah cikin bauta to haka kuma zakka a takaice waɗannan manya-manyan rukunan da ake kiransu rukunan musulunci kusan dukkan al'ummai an umarce su su aikata wannan ibadar wannan kuma ya kasance saboda ibadodin maslahohi ne na bayi a duniyarsu ko a lahira duk abin da ya zama maslaha ne ɗari bisa ɗari maslaha ne na kai tsaye babu mafsada a ciki to Allah yakan wajabta shi ko kuma ya halatta shi wa mutane don haka azumi da wannan ayar wajibi ne sai dai ayar bata ce mana azumin watan ramadan ba an ce an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta yin azumi ga al'umman da suke gabaninku an yi haka ne kuma don ku samu takawa la'allakum tattaqun to wace aya ce ta nuna cewa watan ramadan sukutum dinsa mai kwana 29 ko mai kwana 30 shi ake nufi da wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu kaga wannan ayar sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin abin da ya wajabta wa bayin nasa yace watan ramadana da aka saukar da alkur'ani a cikinsa shirya ne ga mutane da kuma bayani na shirya din da kuma rarrabewa shi alkur'ani shirya ne ga mutane da kuma bayanin shirya da kuma rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin tauhidi da shirka tsakanin sunna da bid'a tsakanin abu mai kyau da mummuna alkur'ani da aka saukar da shi daga lahul mahfuz ila sama'i duniya aka saukar da shi daga wani allo da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi ba wanda isa ya tsinkayo ko ya ɗauko wani ilimi daga wannan allon face in ubangiji face sai ubangiji ya nufi wannan ilimi ya shigo wa mutane sai yi umarni wa mala'ika sai a saukar da shi to an saukar da alkur'ani daga rabin mahfuz zuwa saman duniya sama ta ɗaya a cikin watan ramadan kamar yadda ayan nan ta bayyana haka kuma inna anzalnahu fi lailatul qadar da inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna cewa a cikin ramadan din ma a cikin lailatul qadar wadda ita ce dare mai albarka a cikin wannan daren ubangiji ya umarni aka saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya sama ta ɗaya domin a rinka saukar da shi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin bukata a rinka saukar da wani gwargwado gwargwado daga ƙur'anin da ke kusa da halittu saman duniya sama ta ɗaya Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran menene sifan alqurani hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahara falyasumhu duk wadda ya kai wannan watan ya zama yana da ransa watan ya same shi da ransa shahidahu habarahu ya riske shi yana da wasu sifofi da za mu ambata yana cikin lafiya shi ba matafiyi ba ne za mu yi bayanin waɗannan sifofin daga baya to wannan mutumin Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtarsa da cewa ya azumci watan ya azumci watan gaba ɗayansa kwana 29 ne ko kwana 30 to wannan shine bayanin waccar aya ta farko da ta yi bayanin cewa an wajabta mana azumi wadda a waccar ayan ba a ce an wajabta mana azumin muharram ko safar ko rabiul awwal ko ramadan ko zulhijja ba ba ware wani wata aka ce a cikinsa za mu yi azumin ba sai wannan take cewa a'a ai wannan watan ramadan din shine aka wajabta muku sauran watanni in ban da shi ba wajibi bane ku azumce su ba wajibi bane ku azumce su to a takaice waɗannan dai wasu ne daga cikin ayoyi da suke nuna wajabcin azumi ita ta farko ta zo da lafazin kutiba wadda ma'ananta shine furiba na biyu kuma umarni daga Allah falli ya somhu ya azumce shi umarni daga Allah kuma in ji malaman usulul fiqhi suna cewa a mataki na farko akan ɗauke shi ne a matsayin wajabci ko kuma umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma matakin na farko akan ɗauke shi wato a matsayin wajibi ne a yi um, aiki da wannan umarnin sai dai in an samu dalili na shari'a da ya nuna cewa wannan umarnin matsayinsa bai kai wajibi ba matsayinsa mustahabbi ne ko matsayinsa ibaha abin da suke kiranta karina kenan wato sai zama ɗaya dalilin da ke nuna cewa bin wannan umarnin ba wajibi ba ne shine as-sarif alladhi yasrifuhu anil wujubi ila al-ibaha to shin akwai hadisai da yawa da suke hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi da suke nuna wajibcin azumi eh akwai hadisai daga cikin su akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Ibn Umar wanda Imam Bukhari da Muslim sun rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bait بني الإسلام على خمس شهادة أنجن مسلمشي أكن جنشكي أكن من يمن توشي biyar musulunci da Allah ya nemi bayi su kasance a cikinsa kowa ya musulunta kowa ya yi aiki da musulunci to mu sani yana gine ne shi wannan addinin akan filoli akan tushe manya-manya masu girma guda biyar na farko daga cikin su shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kowane musulmi ko kuma duk mutumin da yake so ya zama musulmi sai ya yarda cewa ba wanda ya cancanci a masa bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma za a yi bautar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya yi bayanin ita bautar sa'an nan kuma bayan ya yarda da wannan a gana aiki da haka din na biyu iqamus salati tsayar da sallah su kuma nasoshi sun mana bayanin cewa khamsu salawatin fil yawmi wal layla cikin yini da dare Allah ya wajabta mutane azumi biya to kuma sai abu na gaba ita zakka ba da zakka wannan kuma ga wanda Allah ya bashi dukiya zai rinka cire zakka sau daya a shekara sai kuma wa sawm ramadan wanda shine muhallu shahid wato azumtan watan ramadan gaba ɗayansa azumtan watan ramadan mai kwana 29 ne ko mai kwana 30 wannan watan za a zumce shi kuma azumtansa yana daga cikin rukunan da aka gina musulunci a kansu wato ginshiƙai masu muhimmanci masu girma wadda ka ba zai tabbata ba sai ka yarda da su ka yarda cewa wajibi ne kowane musulmi ya aikata su sa'an nan sai abu na gaba wadda shine ginshiki na biyar ah, ziyartar ɗakin allah da yin aikin hajji a garin makka mai alfarma garin makka mai albarka wanda shi kuma shi ma sau ɗaya ake sa a shekara wannan hadisin yana nuna girma da matsayi na azumi da kuma sauran rukunai guda hudu da suke tare da azumi din wato rukunai guda biyar da aka gina musulunci a kansu lalle musulunci ayyuka ne da kudurce-kudurce da kuma zantuttuka masu yawa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana su a cikin alkur'ani haka manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su a cikin hadisansa abubuwa ne da yawa to amma mu sani abubuwa da suka fi muhimmanci cikin uh, umarni na alkur'ani da umarni na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga bayi su ne waɗannan rukunne guda biyar din sauran sun ginu akan su waɗannan tushe da ginshikai guda biyar kenan wannan hadisin bayan kasancewan yana nuna azumi wajibi ne yana nuna taɓuwan azumin ko taɓuwan ɗaya daga cikin Rukunin guda biyar din ya zama wani daga cikin mutane ya ce bai yarda da ɗaya daga cikinsu ba ya taɓa shi ya ƙi aikatawa ko imani da shi ko aiki da shi kamar da shari'a ta nemi aiki da shi zai iya samun tasgaro a musuluncinsa ko ta hanyar ya zama musuluncin ya karu gaba ɗaya ya zama ba musulmi ba ko kuma a'a musuluncin bai cika ba musuluncin bai cika ba yanzu kamar bawan da ya ce shi bai yarda da wajabcin azumi ba azumi ba wajibi ba to wannan ya samu tasgaro mai girma ta hanyar rasa musulunci saboda bai yi imani da wajabcin azumi akan musulmai ba to amma da zai yi imani ya gamsu ya yarda cewa wajibi ne sai kuma aka samu wata ran ya kuskure ba wani sababi yaƙin azumi shin ya kafirta to wannan kuma ba a ce ya kafirta ba sai a ce ya samu tasgaro cikin me ya samu matsala cikin musuluncinsa bai yi aiki da ɗaya daga cikin rukunai ba sai a ce ta tuba ya yi babban laifi ya yi kaza a takaice wannan ma dalili ne daga cikin dalilai masu yawa da suke nuna wajabcin azumi kuma suke nuna yana daga cikin rukunai guda biyar da aka gina musuluncin a kansu sa'an nan maluma da dukkan musulmi sun yi ijma'i kan cewa azumtan ramadana wajibi ne akan musulmi kenan azumi wajibi ne akan musulmi hukunci na farko da zamu dauka a darasin mu azumi wajibi ne akan musulmi sa'an nan mai ke nuna wajibcin sa ayoyi daga alkur'ani da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malamai ijma'in malamai ya nuna cewa azumi wajibi ne akan musulmi kuma azumin watan ramadana hususan to shi azumin watan ramadan kuma an shar'anta mana shi a wata na biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijiransa garin Madina aka shar'anta azumtan uh, watan Ramadan uh, ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen rayuwarsa yayi azumi guda tara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi guda tara daga lokacin da aka shar'anta shekara ta wato biyu zuwa lokacin da ya rasu farkon shekara ta goma sha ɗaya sa'an nan kuma ba yin azumin sai in ya tabbata cewa watan ramadan ya shiga watan ramadan ya kama shi kuma watan ramadan zai tabbata ne da ɗayan abu guda biyu ko ganin jinjirin watan ramadan ɗin bayan karewan watan da ke gabaninsa watan sha'aban watan takwas sai a fita ran 29 a duba wata sai a ga jinjirin watan ramadan ko kuma idan aka bincika din ran 29 ba a ga sabon jinjirin watan ramadan ba sai a cika sha'ban 30 idan ya cika 30 to rana da ke biye da wannan wajibi ne duka musulmai su tashi da azumi wato azumi watan ramadan yana tabbata ne da ɗayan abubuwa guda biyu wadda in muka zo a darasinmu na gaba insha Allah za mu ba da haske a kansu saboda kurewar lokaci jama'a za mu takaita anan Allah ya mana albarka Allah ya mana jagoranci والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ha ha ha ha ha ha ha ha ha